madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhun sunna na al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na arba'in da hudu wanda yau in Allah ya kaddara za mu fara da warkon darasinmu na arba'in da biyar. Darasinmu na arba'in da hudu wanda ya rigaya ya gabata a cikin shi wannan littafi. Ya fara ne wurin da ainihi malam ya yi bayani cewa al'umman musulmi akwai umarni ko horo na yin sallama a tsakankaninsu duk wanda ka haɗu da shi na bayan Allah in dai ka tabbata mutum musulmi na to ka yi mishi sallama wannan ma umarni na ko ma mu ce horo na daga babban manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi muna umarnin watsa sallama a tsakankaninmu inda kuma shi darasin namu wanda ya gabata ya kawo ƙarshe ko kuma mun kammala wannan darasin namu na shi satin da ya gabata a daidai gaɓar da malam ya yi muna bayani dangane da wasu abubuwa masu muhimmanci inda malam ya nuna muna illa da aibi da haɗari na barin sallar juma'a da barin sallar jam'i a masallatayya kaga wanda bai zuwa juma'a ya shiga haɗari wanda bai zuwa jam'i ya shiga haɗari to wannan shine abin da malam ya jawo hankalinmu bayan umarni da bayani na ainihin waka ita sallama a tsakankaninmu. <clears throat> Bayan nan, inda karatunmu na yau ya dakata, ko kuma inda karatunmu na yau zai wara, ma'ana shi wannan darasin da za mu gabatar yau in Allah ya yarda, to wannan darasin zai wara daidai gabar da shi malam yake cewa wa man salla falfa imami wanda ya salla bayan limami falam ya qatad bihi bai koyi da limamin ba nan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yana da wata manuwa mai kima da daraja dabra da ‘yan uwa ne al'ummar musulmi, ta hanyar sanar da mu cewa, ko sani ya bayin Allah, duk wanda ya sallah baya ga limami, falan ya kuta da bin kuma bai koyi da shi ba, ma'ana bai kudurce ba a cikin zuciya dai cewa yana mai koyi da liman, wannan sallar ba shi kaɗai yake yi ba. fala salata wannan baya da sallah wal amru bil ma'ruf wa da al khairi wan nahyu anil munkar horo da alhairi da kuma hani ga abinki malam ya ce biliyadi wal lisani wal qalbi bila saifin bayan da malam ya ambata mana cewa mu sani dukkan wanda yake ya saba ma karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yazo yana sallah tare da limami amma babu kuduri a cikin zuciya dai na cewa yana koyi da limamin nan mai ba da sallah saboda ko wannan ya saba ma koyarwa da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya saba ma koyarwa su da karantarwa to ko duk abin da ya saba ma koyarwa ta wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga in haka na a kansa to abin da kake bisa gare shi kawasani babu dacewa to me yasa malami ya ce yin sallah bayan limami ba tare da kudurin kana mai koyi da shi ba saɓawa ne ga zancen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saɓa ma koyarwa ne da karantarwa tashi saboda kuwa hadisi tabbatacce inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih kawai an sanya limami mai bayar da sallah gare ku kuma sallata kawai don mafi yayi yi koyi da shi yanzu ko ga ma'abuta bata waɗanda ke ƙoƙarin kafirtar da al'umman musulmi, su yanzu ba babu sallah da musulmi. Ko da sun yi sallah kuma tare da musulmi, amma za su yi niyyar cewa su ne ka sallah, a ga ƙida ta gurguwa, fahimta ta kuskurarra. wannan yana daga cikin bid'o'i waɗanda aka tsaga a cikin addinin musulunci kai kana sallah tare da al'umman musulmi to ka kyautata zatonka ga su al'umman musulmin nan kada ka yi mummunan zato ga shugabanni na masallatayya ma'ana kada kana sallah bayan mutum kuma kana muna nazato a kansa ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa to sani kawai an sa limami ne domin a yi koyi za ka ya ku bayin Allah mu san kimar sallah mu san darajar sallah mu san martabar sallah mu san irin matsayinsa a cikin addinin musulunci bayan nan al barbahari ya tarbo mu. dangane da abin da ya shayi horo da alkairi, da hani da abinki wanda wajibi ne yin horo da alkairi da kuma hani da abinki amma gwargwajen iyawar mai horo da alhairi <clears throat> ko mai hani da abinki amma ba ta hanyar ɗaukar makami ba ko da yake yi da harshe bai halatta ka ɗauki makami domin al'amru bilmaru? Wannan yi anil munkar sai dai ka yi da harshenka gwargwadon abin abinda kake da ikon yi amma ɗaukar makami <clears throat> domin horo da alhairi da hani da binki haza wannan kan mazhabul khawari hanya ce ta yan shi'a wal da kuma mu'tazilawa waɗanda suna yin fito na fito da shugaba suna cewa shugaba fasiki ne wannan ma hitowa a waɗa ma shugaba fasiki ne bisa ga ita mazhaban 'yan shi'a da mu'tazilawa wannan yana daga cikin musun abin da yake munkari na <clears throat> wanda abin da suke a kai ne munkari ne ga baki ɗaya saboda ficewa ga shugaba da ya mai tawaye shi ainihin kai ne to munkar ne li'annahu ma'asiyatul lirrasul dan duk wanda ya tawaye ga shugaba da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi na ya yi umarni da yin biyayya ga shugabanni saboda abin da yake kuma abin da akan wannan na cutarwa mai girma yin tawaye da bore da fantarewa, da fitirewa da ficewa ga yin da'a ga shugaba yana haifar da wasu illoli masu girma na cutarwa babban abin da zai faruwa shine zidda jine wanda Allah baya son a zidda jini na mumini da kuma na ƙasar aminci ya zama aminci ya samu na ƙasa babu wani aminci tabbatacce kuma illa ta gaba wadda za ta faru akan yin tawaye da shugaba shine a raba kalma ta al'umman musulmi ga al'umman musulmi da yawa amma sun rarraba wanda raba kalma ta al'umman musulmi maktabatin azima barna ce mai girma ita an mafi tsananin muni bisa ga yin haƙuri akan ban shugaba da kuma saɓawarsa ka yi haƙuri inda shugaba duk yana mai laifi saboda saɓa masa da kuma tayar da saɓani cuta ce idan yan zamana ta tsaya ta diba cuta ta wata za ta waru gare shi shi dai shugaba ya aikata saɓan Allah ko ya kawo wani saɓani cuta ta wata za ta koma a kansa shi kaɗai. أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين أما إن تاواي دين بتونا بتو دشوغبا أدوكي أدو أشي za a fannare ma shugaba wannan wani وانا ne wanda yake zai cutar da al'ummar musulmi ga baki ɗaya wannan kuwa hanya ce ta mu'tazilawa kuma hanya ce ta kawari wannan shi abinda asalin aqidar su in tawaye da fito na fito wanda akwai abubuwa guda hudu a wurin su waɗanda suka ba kula kwarai tsakanin kawarij yan shi'a da kuma Zilawa, awwalan abu na farko al'amru bil ma'arufi wa nahi anil munkar horo da alhairi hani da abinki a wurinsu ga fahimtarsu wa yuriduna bi zalika al-khuruj ala wilati kuma? mina ma mu'tazilawa da yan shi'a suke nufin cewa shi'a horo da alhairi shi'a hari ga abinki yin tawaye da shugabanni yaquluna hadha min al-amri bil ma'arufi wannan nahyi 'anil munkar suna cewa wannan yana daga cikin horo da alhairi yana cikin hani da abin a yi tawaye ga shugabanni amma kuma bai cikin horo da alhairi bai cikin hani da abin wannan banna ce kuma saɓawa ne kuma banna ce mai girma kuma al'umman musulmi gaba ɗai ba su goyi bayan abin da suke kira a kan shi ba bayan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana yin tawaye da ballewa da bijirewa ga jagorori yana cewa duk wanda ya yi ɗa'a duk wanda ya yi ma shugaba ɗa'a to ni yawa ɗa'a wanda ya yi ma shugaba tawaye ni ya yi ma tawaye wanda ya saba ma shugaba ya saba me da haka wannan abu na farko da suka ɗauka cewa wai yin tawaye ga shugaba daban ɗare mai da bijire mai wai shi na a horo da alhairi da hari da abinki wai haɗo ɗauki makami ana yaƙar shugaba ko ana zanga-zanga a kan hanya ahlus sunna wal jama'a ba su yin tawaye ba su yin zanga-zanga a'a addu'a suke yi na Allah ya shirya shugabanninsu ba wai su yi to na hito ba ba su zan raba kalma ta al'umman musulmi suka ahli sunna wal jama'a abu na biyu at-tauhid a wurin jawa da mu'tazila abinda at-tauhidi ma'ana sai a wurin su nafiyul asma'i was sifat kore sunayen Allah da sifofin Allah Allah yana da sunaye kyawawa ubangiji ta'ala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku kirayi Allah da sunayensa kyawawa za ka yi addu'a ka kirayi Allah da sunaye na kyawawa Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya kyawawa aka ubangiji ta'ala yana da sifofi tabbatattu tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah a wurinsu shirka ne Hawari jawa da mutazina wai su wanda suka cewa abinda suka waɗi da bakinsu tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah wai wannan shirka ne wannan shine abu na biyu daga cikin aƙidar su ta sai abu na uku al'adlu adalci wa ma'ana wa abinda an ma'ana ce a wurin ‘yan shi'a ko kuma a wurin ta zila da hawarijawa na fil ƙadari ko da ƙaddara. ya kuluna suna cewa lau addabahumullahu da ubangiji ta'ala zai azabtar da suwa wallahu qadara alaihim almasiya inda ubangiji ta'ala zai azabtar da su ma to ai Allah shine ya kaddara musu sabo din ya kunu zulman in an yi musu azaba an yi zalunci a gani ko wai iyakar gane wasu abinda suka aikata ko mina na Allah ne kaddara shi da haka wannan abin da suke yi idan ainihin Allah ya musu azaba ta yi Allah ne kaddara su idan haka ya zalunce su kaga Allah ko bai zalunta kowa wala ka rabbuka ahadan Allah bai zaluntar kowa su ne dai azzalumai mutane suke zalunta zalim da haka da kawarijawa da mu'tazila ba su bisa ga aƙidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su ga akan aƙida ta sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka suna akan aƙida ta bata akan aƙida ta halaka rabi'an abu na hudu na daga cikin miyagun aƙidodin kawarijawa musamman mu'tazila itizal almanzilatu bainal manzilatai aka suka furtawa su mu'tazila mina na amma na almanzilatu bainal manzilatai ne wahiya ita ce anna murtakibal kabira cewa duk wanda ya aikata wata kaba'ira la yuqalu innahu kafir wanda ya aikata kaba'ira ba a ce mai kafir wa la yuqalu innahu muslimun kaga inda haukata ba tahiri na ba ba musulmi na ba almanzilatu bainal manzilatayn kaga duk wanda ya saba ma aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kaga ya bace bai san mina na yake ba babu shakka haka ne cewa wanda ya aikata kaba'ira ba za a ce mishi kai ba amma kuma ai dole a ce mai musulmi nan sun kararraba da ahli sunna wal jama'a to kaji wata aqida ta zuwa wai wanda ya aikata kaba'ira kamar wanda ya sha giya ko wanda ya yi zina ko wanda ya yi sata ko wanda ya yi caca ko wanda ya yi wani kazari wannan ba ka ce mai kahiri ba ka ce mai musulmi to amma ai ba su bisa sawa ba musulmi na amma mai sabo ko yawa amma ba kahiri ba bal huwa bil manzilati bainal manzilatayn yana da matsayi tsakanin matsayi guda biyu almanzilatu bainal manzilatayn menene ma'ana almanzilatu bainal manzilatayn shi ba musulmi na ba shi ba kahiri na ba to ka zo ne na kenan almuhimmu wanda ya aikata ta ba'ira daga cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan za a ce ya aikata sabon Allah amma ba za a ce mishi kayiri ba to sun ce ba a cewa kayiri ne kuma ba a cewa musulmi ne to kaga babu inda suke da tsawaba saboda in sun ce ba a cewa kayiri ne eh haka ne ba a cewa kayiri ne to nan sun ce ba a cewa musulmi na kaga sun bace ba su akan daidai ba su akan tsawaba daga cikin miyagun aƙidodin hawari jawa da mu'tazila abu na biyar infazul infazul waqi zartar da ƙyace, za su zartar da ƙyace kai tsaye menene ma'anar wannan wanda biya aikata wata kaba'ira da bata kai shirka ba to za su ce ya zama kayi kaba'ira ta yayi kamar shan giya da muka ambata ko caca ko sata ko zina ya aikata sai ce a shi kenan ya zama tayi alhali a wurin ahalus sunna wani jama'a musulmi na mai sako kuma dukkan wanda ya mutu yana aikata sabon Allah bai tuba ba abinda an naka ka fawwala al'amari ne ga Allah idan Allah ya so ya yi mishi gawara idan Allah ya so ya kama shi da laifi in Allah ya so sai ya yi mai in Allah ya so ya kama shi da laifi don bai aikata kawirci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da za a ce ɗayan ku ya haɗu da ni ya aikata zunubin da ya cika yawan ƙasa, ya cika waiwan ƙasa ga gaba ɗai zunubi ne, amma kuma bai haɗa ni da komi ga bauta ba, ni koma in ji Allah ta'ala sai in zo masu cike da yawan ƙasa na gafara. Za ka Allah mai gawara ne, abin da bai kai kahirci ba idan Allah ya so Allah zai yayi. amma wannan ba zai sa mu ce wai bari mu yi ta aikata sabon Allah ba saboda Allahu ghafurur rahim a mai ta kaffa kaffa mai ta sa ta tsantsan mai ta hattara mai ta roƙon Allah kariya al-imam barbahari rahimahullahu ta'ala ya ci gaba yana cewa wal masturu minal muslimina la yasaru minhu riba wanda yake an ruba shi daga cikin al'ummar musulmi wanda ya samu sutura ya samu kariya wanda ya zama mai kariya cikin al'ummar musulmi malla ya zahabu min riba shi ne wanda wani abu na shakku mai bayyana gare shi ba kaga Allah ya ruwa asirin shi wani bai sani ba bale ya dawo yana aibanta shi abinda asali ga musulmi adalci kowane musulmi abinda asali adalci kada ka kada ka muna nazato ga dan uwanka musulmi bai kamata matsayinka na musulmi ba ka muna nazato ga dan uwanka da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya allabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani sani kathiran min az zan ku ƙaurace ma mafi yawa daga cikin zato inna zan zanni islam lalle sashen zato zunubi ne ba wai ko wanda zato zunubi ba a'a wani daga cikin zato ko sashen zaton zinibi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tajassasu kada ku yi leƙen asiri kada ka zo leƙen asirin mutane kada ku yi wannan jasus wala ya zata ba'dukum ba'da kada sashen ku yayi gibar sashi ka ci naman dan uwan haramun wa qala alayhi salatu wassalam bai kira da aminci yake iyyakum wazanna ka shedin ku da zato fa inna zanna akdabu alhadith lalle zato shi a mafi ƙaryar zance duk da abin da rayuwarka za ta ɗarsa ma in ka samu rayuwarka ta ɗarsa ma irin wannan to wasa izbillah ka nemi kariya ga Allah wa asini zanna bi ikwanikal muslimin ka kyauta ma ‘yan uwanka al'umman musulmi zato, ka kyauta musu zato. Ka iza sabata laka idan ya tabbata gare ka, anna haza musulman alaihi mulahaza, ka tabbata lalle wanga ɗan uwanka na musulmi kai kan ka sani ka yi yanke cewa wanga ɗan uwanka musulmi ne to ka yi mulahaza ka ga yana da wani abu na aibi ko illa fa innaka to na fihu sirran za ka yi masa nasiha a koye wa tasturu kuma ka ruwa ɗan uwanka. Kalu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tira da aminci ya ce, Man sassara Musulman, sasara wallahu duniya wa akira wanda bi ya rufa asirin musulmi, Allah yana rufa asirinsa a duniya da lahira. Kaga nasiha zakai. kai. amma ba a ce ka kunyata dan uwanka ba a'a la zahu kada ka kunyata shi a'a ka kire shi daban wani na ga kayi abu kaza abu kaza nan da kai ba haka shari'a ta hora da ayi ba da kai ina yi maka nasiya ka gyara amma daga kai sai shi ba a kan gidan jama'a ba ba a gaban jama'a ba kada kunyata shi kada ka bayyana shi a wajen zaman mutane a'a ya zama ma wajibi gare ka kai mai nasiha tsakanin kai da shi tare da koyewa ba tare da ka bayyana ba saboda mi ya aikata abin da akwai buƙatar kai kai mai nasiha to sai kai mishi nasiha amma ba tare da ka bayyana ba malam al-imam al ya ci gaba yana cewa wa kullu ilmin da'aw al-ibadu dukkan ilimin da bayi suka yi da'awa min ilmin babi na ilimi koyayye bil kitabi lam yujad wanda ba samu ba shi wannan ilimi masu cewa suna da koyayyen ilimi amma babu shi wanga ilimin bil kitabi wa sunna a cikin alqur'ani da sunna ruwa bidi atun wa dalala wanga ilimi da suka da'awa na cewa wai suna da ilimin batini to wannan shi na abbata kuma shi na abbidi'a babu wani ilimi na batini wala baki li in dai ba ilimi na zahiri ko batini da ya zo a cikin alqur'ani ba amma duk abin ba haka ba to wannan shi na abbidi'a shi na abbata duk ilimin da an na kuma ya saba ma Qur'ani kuma ya saba ma sunna to wannan shi na bid'a shi na abbata wala yanbaghi li ahadin ayya ya'mala bihi bai kamata ga kowa ya yi aiki da ilimin baɗini wala ya ku ilai ko yayi kira zuwa gare shi masu cewa hakika kaga wasu ma ba su ko sallah cikin su saboda akwai abubuwan da na yi sallah ga wanda suka cewa ko awo in kayi kaza kayi kaza ba sai kayi sallah ba wannan mai sallah din irin ina kawai ya kai to kaga wanga ilimi na na bid'a kuma ilimi na na bata don haka ilimi koyayye a wurin masu koyayyen ilimi kamar wata ƙungiya ta yan shiya da aka ce ma Ismailiyya da wasu wayanda ba su ba su ne wa'anda suke cewa lalle hakika nassosi akwai waɗanda a bayyanannu akwai waɗanda a koyayyu amma abinda a koye na nafsi babu wanda ya san shi ai la ya arifu illa su. ba wanda ya san shi sai wasu ke kasassu daga cikinsu amma zahiri ko ilimi na zahiri wannan ka kowa yana iya gane shi suna cewa almuradu bis sala abinda ake nihi da sallah addu'a faman da'a faqad sallah duk wanda yayi addu'a yayi sallah laysa almuradu salawatul amr ba ana nufin salloli guda biyar ba ga warkon anna a hana ma sallah a raba ka da sallah ka bayyin sallah ka halaka ba salloli guda biyar ba kuma ba sallan nafila ba suna cewa abin da ake nuni da zakka taharatun nafsi wa tanqiyatun nafs tsarkake rayuwa da tsabtace rayuwa in ka tsarkake rayuwarka ka tsabtace rayuwarka ba ana nuni wai ka dibi zakka ka ba su ba kaga ilimin ba'ini na ɓanna. Walaisal muradu zakatul ma ba ana nihin wai zakar dukiya ba a Waya kuluna suna cewa almuradu bi siyam abinda ake nuyi da azumi kasmu asrarihim koye asiransu da mazhabarsu shi ake nuyi wai da azumi. Shi na koye asirinsu da kuma mazhabarsu. Saboda haka suna ambato suna waɗanda wato ake ce musu bil munazzamati sirriya waɗanda adda tsare-tsare na ɓoye sun suna da tsare-tsarensu na ɓoye waɗanda kai baka san su ba don ‘yan baɗiniya ne alhaji ma'anahu zahabu ila mashayi igil me aka ce ma haji a wurinsu da yi a wurin shehunansu وليس المراد الذهاب إلى بيت الله ba wai ana rin da ya wurin ɗakin Allah ba a zuwa wurin su domin a yi da umra ba zuwa wurin ɗakin Allah ba haka sun ga ce ‘yan batiniya malam yake to wannan bid'a ce kuma bata ce kuma magana ce wanda ake yi na cewa wai akwai wani ilimi na baɗini wannan bid'a ce a cikin addini aka tsaga kuma banna ce wadda an zo da ita daga barin gaskiya daga kin gaskiya ilimi kan bai samuwa sai ta hanyar neman ilimi ga malamai na Allah saboda haka ibn al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullahi yake cewa والجهل داء آت والجهل داء قاتل وشفاء أمران بالتركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني يجي والجهل جاهلتي داء شوداتي قاتل ميكسا wa shifa'u abinda an maganin cutar nan mai kisa da jahilci amrani al'amurra guda biyu ne bitarkibi ga tsari muttafiqani waɗanda suka haɗu nafsin min alqur'ani li an maganin jahilci nafsi daga alqur'ani aw min sunnatin ko nafsi daga sunna wa za ka abin abinda an likitan alƙur'ani da sunna alimin rabbani malami na Allah hadha huwa al-ilm wannan shine ilimi laysa al-ilmu ilimi bai kasance da sauraren zau a cikinsa ba wal ilham da kuma ilhami wala ilmal batin allazi inda al kuma bai zama ilimi ba na baɗini a wurin ‘yan baɗiniya, innamal ilmu, kawai abin da ake ce ma ilimi ma a wa rasuli, abin da ya zo daga wurin Allah da manzan Allah, wa ma ƙala sahabatu rasulillah da abin da sahabban manzan Allah suka faɗa, wannan ilimi ne, aza ilmi. ilm, wa ma haraja an zalika, duk abin da ya fice daga wannan, fa huwa jahalun wa zalalun walaysa ilman wala ba ilimi na ba ba shiriya bane abin da ya saba ma qur'ani abin da ya saba ma sunna abin da ya saba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yanbaghi li ahadin bai kamata ga kowa ayya amala bihi yayi aiki da shi wala yad'u ilayhi kuma bai kamata kowa ya yi kira zuwa ga ilimi na baɗini bali ya ji bilhazaru a'a ya zama wajibi yin hattara ya zama wajibi kowa ya hattara haza malam ya ce karike wannan bayani li'annahu min nazagatis sufiya yana daga cikin tasga ta yan sufaye wa shadahatis sufiya da kuma bubbukai na su ainihi sufaye din nan a allabina allabina rauna annal ilma waɗanda ke ganin cewa lalle ilimi fil kitabi sunna a cikin Alƙur'ani da sunna inna ma hadha lil awwa wanda duka magana cewa wai yana son ya san ilimin Alƙur'ani. ko ya san ilimin sunna wannan ilimi ne na jahilai su wani ilimi an nasu na batini na hakika. haƙiƙa wallazina la yarifun waɗanda ba su sani ba wai duk wanda ya san alqur'ani ko ya san sunna to wannan bai sani ba kuma wannan ba ilimi na ba wani ilimi a wurin sufaye shine ilimin baini ilimin haƙiƙa wa yusammuna hadha ilmu shari'a kuma shi suka ce ma ilimi na shari'a amma la'arifuna billa amma waɗanda an masana ga Allah a wurinsu da cewa su sun sufaye fahim ahalul ilmi da haƙiƙa waɗanda na san ilimin alƙur'ani sun ka san ilimin sunna wannan ilimi ne na shari'a to amma a wurin sufaye to shi ilimi waɗanda an masana ne su ne waɗanda an ma'abuta ilimin haƙiƙani waɗanda san ilimin baɗini yan baɗiniya kaga ɓanna nan. ba wanda ya san abin da aka in ba Allah ba amma Allah ya aiko manzon Allah manzon Allah ya bayyana ma al'umma ga Alƙur'ani na ga sunna nan ko sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da haka abin da ilimi abin da yake na alkur'ani da wanda ya zo na sunna da bayani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ilimi amma ilimin baɗini ilimin hakika wannan ba ilimi na ba bannata kawai sabawa ta kaucewa ne bijirewa ne bicewa ne daga biyar. alƙur'ani da sunna gashi ko Allah ta'ala ya hore mu da cewa mu bi alƙur'ani mu bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda nan zama lahiya yake nan ci gaba yake nan karuwa arziki yake nan tsira take nan kake samu duk abin da kake so a duniyarka da ka idan ka bi alkur'ani ka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙonka ya Allah ka sa mu zama mabiya alƙur'ani mu zama mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga karantarwar magabata abinda na karanta akan daidai Allah ya bamu lada wurin da nayi Allah ya yi mini ya sha ya sha cikin zukatan al'umma Allah kai muna muwafaka da dace Allah ka sa ayyukan mu su zama don bi ɗaya dakka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك